أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne dai ta kan lambobin waya na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar sai kuma sifiri bakwai sifiri wato sakon whatsapp kenan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahama a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kowane lokaci a yau da muna asabar ne 21 ga watan safar na shekara ta 1439 bayan jira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 11 ga watan nuwamba na shekarar 2017 kuma muna tare da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da kuma suna na Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafinsa aljami'ul sahih a hadisin huzaifa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadithaini ra'aytu ahadahuma wa ana antaziru al-akhar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wasu hadisai guda biyu waɗanda na ga ɗaya daga cikinsu kuma ina jiran ga حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu hadisi cewa amana ta sauka a cikin wato asalin ko tushen zukatan mazaje sannan wannan mazajen suka san ilimi na alkur'ani suka san kuma ilimi na sunna sannan ya ce wa haddasa na an rafiha kuma annabi ya ba mu labarin sanda za a ɗauke wannan amanar daga cikin zukata kala annabi ya ce mun rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi mutum zai kwanta bacci sai ya tashi an cire amana daga cikin zuciyarsa fa ya yadhallu atharuha misla athar wakti sai ya zama na da zai yi saura kawai na amana a cikin zuciyarsa wato kamar alamar wani tabo ne wato kamar alamar wani tabo baki-baki wanda yake fitowa a jikin a jikin fatar mutum yake cewa misla faizallo asaruha mislal wakti ثم ينام النوم فتقبض فيبقى fiha أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك sannan idan ya kuma komawa ya yi bacci sai a sake cire amana daga cikin zuciyarsa ke sai ya dawo abin da zai yi saura a cikinta kamar wato alamar wani garwashi ne da ka taka shi da kafarka fana fita fatarahu mumbatiran sai ya zama kafar ta yi bororo ka ganta ta taso walai safihi sha'un amma babu komai a ciki za ka ga kamar ruwa ne a ciki ko wani abu alhalin kawai fatar ce ta yi bororo ta taso wa yusbihu an-nasu yatabaya'un ci har a gari a lokacin da za a cire amana daga cikin zukatan mutane ci sai a waye gari yatabaya'una mutane suna ciniki a junan su fala yakadu ahadun yu'addi al-amana da wuya ka samu wanda zai rike amana cikin jama'ar da kake mu'amala da su fa yuqalu har akai ga cewa inna fi bula fi bani fulani rajulan amina ana ba da labarin cewa a cikin suwa ne ko a unguwa kaza ana jin labarin wani mutum mai amana wa da rajul? ko kaga ana zuga mutum ana masa kirari ma aqalahu wa ma azrafahu wa ma fi qalbihi wa ma ajladahu wa ma fi qalbihi mithqalu habati khardal min iman ko kaga ana yi wa mutum kirari ana cewa kai wani yana da hankali matuka wani yana da wayo matuka mana mai karfi ne sosai amma kuma babu wato imani kwatankwacin kwayar komayya a zuciyarsa huzaifa yake cewa wala a ta alayya zamanin wala ubali ayyukum bayatu ce nazo na samu kaina a wani zamani ban damu ba da kowaye zan yi harkar ciniki wato saboda amanar da take cikin jama'a a lokacin ban damu ba da kowaye zamu iya harkar harkar dukiya da shi zamu iya harkar ciniki da shi la in kana musliman raddahu alayya alislam islam ce idan musulmi ne to sai ya zama na musuluncinsa shi zai dawo min da shi wata koda na ba shi dukiya ta ya tafi musuluncin da yake da shi a dauke da shi a ras zai rike min wannan dukiya zai dawo da shi ya kawo min abin da na bashi na dukiya <clears throat> wala in kana nasraniyan idan kuma ba nasare ne wato zama na ba musulmi wani kirista ne raddahu alayya sa'i to sai ubangidansa ba zai bashi ya ci amana ta ba zai matsa masa ya dawo min da amana ta yake cewa ammal yau to amma gashi a yau mun waye gari fa ma kuntu ubayu illa fulanan wa fulanan bana iya harkar ciniki ko harkar kasuwanci da sai da wani da wani wato wasu yan kidaddigaggun mutane wannan hadisi yana daga cikin hadisan da Huzaifa ibn al-Yaman ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke wanda yake nuna irin yadda mutane za su koma wato yadda abubuwa za su su faru ko a samu canji a cikin ɗabi'u da halayya da addini da mutane a huzaifa tubnul yaman yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wasu hadisai guda biyu a cikinsu ya faɗi wasu lokuta guda biyu da za su zo a cikin al'umma lokaci na farko ya ce ya gan shi shine lokacin da mutane wato suka ya kasance wato sun koyi alkur'ani ya sauka a cikin zukatansu su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda alkur'ani ya riga ya ratsa zuciyarsu ya shiga kokon zuciyarsu suka koyi alkur'ani suka koyi sunna suka yi aiki da abin da suka koya a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da tarbiyyar da ya bawa al'umma da tarbiyyar da ya bawa sahabbansa rizwanullahi alaihim ya kasance suna aiki da duk abin da suka ji na umarni ko kuma suka ji na hani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ya gaya musu ko kuma alkur'ani ya sauka da shi saboda haka aka samu kyakkyawar rayuwa aka samu amincewa juna aka samu gaskiya da zamantakewa mai kyau a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake dardar ko yake shayin dan uwansa zai cuce shi dan uwansa ba zai masa ba daidai ba saboda haka ko menene zai bayar da amana zuwa ga dan uwansa ya tabbata cewa dan uwan nasa zai da masa da wannan amana ba tare da ya ci masa amana ba to sannan ya ce abin a annabi sallallahu ya ba mu labarin za a ɗauke wannan amana daga cikin zukata wato za a waye gari an cire wannan amana ɗin da jin nauyinta a cikin zukatan mutane ta yadda mutum zai yi bacci sai ya tashi sabo an cire amana daga cikin zuciyarsa da zama da ɗan abin da ta yi saura a cikin zuciyarsa ba yawa da zai kuma koma bacci kuma cire sauran sai ya zama da sai yar kaɗan wato ya zama na kamar ya yi misalin sai ce ka jabrin da harash da wa'ala rijili ka fada fita fatara hu mumbatira wula ya fi shai ya zama na kamar ka taka wani abu da kafarka ka taka wani abin da kafarka sai ka gan shi <clears throat> sai ka ga kafar ta yi bororo ka taka wani garwashi da kafarka sai ta yi bororo ta yi ta yi kamar ta yi ruwa alhalin babu ruwa a ciki to haka za ka ga mutum gashi alama sa kai ce wani mutum ne wanda za ka iya amincewa da shi daga shigarsa daga yadda yake magana daga fuskarsa in ka gan shi sai ka ce wani mutum ba zai cuce ka ba ba zai ci ka ba to amma kuma kawai wani iska ne shirme ne wannan duk abin da kake gani ba shine hakikarin mutumin ba sai idan ka ɗauki amana ka bashi to a lokacin ne za ka fahimci cewa ashe ba haka ba ne shi ne yake cewa za a waye gari mutane ya ya una suna harka ciniki fala ya kado ahadun yu'addil amana amma a rasa wanda zai bayar da amana wasa yadda wanda zai rike amana har ka ga saboda karancin masu amana an waye gari ana cewa ai a garin suwa ne ko anguwar suwa ne inna fi bani fulan rajulan amina da yake rura maka karancin masu amana din har ta kai in an ji wani mai amana mutum guda ɗaya sai ka ji ana labarinsa ce kai bai ai a guri kaza ko a unguwa kaza ko a cikin mutane kaza akwai wani yana nan mai amana da wahala kai yi mu'amala da shi kaga ya cuce ka da wahala ka wani abin da za ka kushe tare da shi wato wannan yana nuna maka karancin abin har idan an samu guda ɗaya sai ga ana ta labarinsa yake cewa yake cewa eh, sai kuma ka ga an samu wani mutum za ka gan shi ana yabansa ana cewa mutum ne mai hankali mutum ne mai dabara mutum ne mai wayo mutum ne mai ƙarfi amma ko ba imani a zuciyarsa duk waɗannan abubuwan da ya haɗa za ka samu babu wani imani a zuciyarsa wanda za su sa shi ya yi gaskiya wanda zai sa shi ya zama mai amana wanda zai sa shi ya zama mutumin kirki mai tsoron Allah shine wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin khardalin min iman yake cewa a dacan a na nawaye gari wato ban damu ba kowane ne zan yi amala da shi musulmi ko ba musulmi ba na tabbata ba zai cuce ni ba in musulmi ne wato musuluncinsa ba zai bari ya cuce ni ba don musuluncinsa na gaskiya ne da gaskiya rike musulunci da gaskiya ya yi imani da abin da duk Allah subhanahu wata'ala yake faɗa masa cikin alkur'aninsa ko ya ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam in kuma ba musulmi ba ne na tabbata yana da waɗanda yake girmama su saboda ka ba za su bar shi ya yi cuta ba don haka da zarar suka ga alamar yana ƙoƙarin ya cuta to za su taka masa birki saboda haka akwai dattako akwai ganin girmama juna akwai sanin haƙƙin juna ya ce to amma a yanzu ba zan iya yin harkar ciniki sai da wane da wane ba saboda mai saboda ƙarancin waɗanda suke riƙe da wannan amana wannan huzaifa ibn al-yaman yana faɗa a lokacin a lokacin akwai wasu daga cikin sahabbai akwai wasu tabi'ai akwai waye akwai waye amma har an fara samun matsala an fara samun karancin waɗanda suke rike da amana to ina kuma ga yanzu wanda al'amari ya ƙara cewa ya ƙara taɓarɓarewa sai ya kasance idan yau aka ce an samu wani mutum wanda yake mai gaskiya ne mai amana ne sai kaga kowa ya sanya hope dinsa a kansa wato kowa shi yake wato ganin ta hannunsa ne za a samu gyara ta hannunsa ne za a samu abubuwa su ta abubuwa su yi kyau saboda karancin waɗanda suke masu gaskiya an wayi gari da musulmin da wanda ba musulmin ba duk baka iya halin halinsu baka iya bambance su baka cewa wannan musulmi ne wanda kullum ana karanta masa alkur'ani kullum ana karanta masa hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana jin koyarwa da karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama tun yana karami har ya girma har ya zama wani abu da wanda shi kwata-kwata ba bai imani da alkur'anin ba bai imani da manzon ba bai tsaya ya saurari wani abu na alkur'ani ko wani abu na karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka kasa bambance su wani lokaci maka samu wanda ba musulmin ba ya yi maka abin da yake na mutunci na gaskiya abinda ba za ka samu tare da musulmin ba saboda haka al'amura da sun sun dagule sun lalace sun taɓarɓare wanda wannan shi ke nuna muka an ɗauke amana daga cikin zukata wanda amana ɗin na ita ce jigon rayuwar ɗan adam a doron ƙasa tun daga amanar da take tsakaninsa da ubangijinsa yayin da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi ya riƙi alkawari daga wajensa wato ya alkawari da shi akan cewa zai bauta masa shi kadai ba zai bauta kowa ba zai bi umarninsa zai kiyaye haninsa dan adam ya yadda ya ɗauki wannan alkawari tsakaninsa da Allah ya yadda cewa zai rike wannan alkawari zai bi inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ce mun bujuro da amana ga sammai da ƙasa da duwar watsu suka ce ga amana in za ku iya ɗauka suka ce ba za su iya ɗauka ba suka uji wa kan tsoro kan su ɗauki wannan amana su kasa sauke ta wa na minha wa hamala al-insan dan adam ce shi zai ɗauka kuma ya ɗauka huka kana zaluman jahula lalle dan adam ya tabbata mai yawan zalunci ne kuma mai yawan jahilci Ɗan adam ya yadda da wannan amana Allah subhanahu wataala yana cewa alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim Allah yake cewa ashe ban yi alkawari da ku ba ya ku ɗan adam cewa Allah ta'budu shaytan cewa kada ku bauta wa shaytan innahu lakum aduwwun mubin shi shaytan maki ne ko bai bayyana kiyaya gare ku wa an ni cewa ku bauta min kaza siratul mustaqim wannan shine ta farki madaidaici wato Allah yana gaya wa dan adam cewa yayi wannan alkawari da su wa a akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah subhanahu wata'ala yake cewa ka tuna lokacin da ubangijinka ya alkawari da ‘yan adam lokacin da suna tsatsan annabi adam alaihissalam ya alkawari da su alastu bi rabbikum ce ba ni ne Ubangijin ku ba kalubala suka ce e kai ne ubangijinmu ya Allah wato suka yi ikirari suka shaida cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahaliccin su shine wanda yayi kuma shine wanda ya cancanta su bauta masa kama dan adam wannan amana bai rike ta ba yadda ya kamata sai ya kasance yan kaɗan ne waɗanda suka yi imani yan kaɗan ne waɗanda suka bi Allah kaɗan ne waɗanda suka tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wataala har zuwa kuma amana da take tsakanin bawa da bawa ko mutum da mutum ta kanta wannan amanar wadda kashi kashi ce ya kasance ɗan adam tunda bai rike babbar amana ba amanatul kubra ita ce amanar da take sa da Allah to babu shakka da wahala kuma ya rike amanar da bata kai wannan ba ba zai ji tsoron Allah a cikin wannan amana ba da bai ji tsoron Allah a cikin haƙƙinsa ba saboda ka sai zama amana ta yi karanci amana ta yi karanci tsakanin uba da 'ya'yansa yaya ba za su kula da haƙoƙin da suke kansu na iyayensu ba kamar da su ma iyaye ba za su ɗauki haƙƙin da yake kansu na ‘ya'yansu ba haƙƙin kula da su haƙƙin da tarbiyyantar da su da ba su kyakkyawan ilimi wanda zai sa musu tsoron Allah wanda zai sa musu tunanin lahirarsu ba su riƙi wannan da muhimmanci ba su ma 'ya'yan ba su riƙi amma da suke kansu tsakaninsu da iyayensu ba ta su yi musu biyayya ta su girmama su ta su tausaya musu su ji kansu su ba su kiyaye wannan ba amma da suke tsakanin mazaje da matansu na aure ita ba wannan amanar wanda Allah subhanahu wataala ya kira ta misaqan ghaliza wa akhadna minkum misaqan ghaliza wannan alkawarin da yake tsakanin miji da mata shi kansa idan muka lura zamu ga cewa ba a cika kula da shi yadda ya kamata ba mazaje ba su cika kula da haƙoƙin matansu ba kamar yadda su ma matan suna watsi da haƙoƙin su? ana cin wato amanar juna ana cutar da juna hakanan tsakanin makoci da makocinsa hakanan tsakanin aboki da abokinsa tsakanin mai mulki da waɗanda yake mallaka wato waɗanda yake mulka masu mulki ba su kiyaye amana da suka ɗauka ba ta talaka da suke ƙarƙashinsu su ma talakawa su kiyaye amanar da suke wuyansu ba tarbiyayya da girmamawa ga shugabanninsu sauraka amana ta yi karanci 'yan kasuwa a junansu amana ta yi karanci ta yadda kowa shi shine yadda zai tara abin duniya ba tare da ya yi la'akari ta hanyar zai samu wannan abin ba hanya ce da ta dace ko hanya ce da bata dace ba hanyar ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya shar'anta masa ya halatta masa ya nemi wannan abu ko kuwa a hanyar da ya haramta masa ta nan zai samu abu shi dai burin sai ya tara wani abu yana ganin wannan abin da zai tara din shine komai a rayuwarsa tare da cewa ya manta cewa wani nauyi ne yake ɗora wa kansa ba kiyaye wannan amanar ta juna ba ana cutar da juna idan ɗan kasuwa ne yana ƙoƙarin yadda zai ci kazamar riba ko da ko zai cuci masu abokan kasuwancinsa saboda haka idan ma'aikaci ne shi ma yana ƙoƙarin yadda zai yi dabara ƙarƙashin wannan aikin ya yi cuta in sana'ar hannu yake ya zai yi cuta a cikin wannan sana'ar ta sai ya ha'inci ya yi yaudara zai zama na abin ya yi wahala a cikin 'yan siyasa a cikin 'yan kasuwa a cikin 'yan tajirai a cikin malamai ba a riƙe hamana ta ilimi ba ta da za a faɗa gaskiyar da ta dace aƙalla idan mutum ba zai iya faɗar gaskiyar ba to ya yi shiru man yi umaru billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut idan yana da wani abin da yake tsoro ko yake fargaba to ya yi shiru ya bar waɗanda za su iya faɗa su faɗa to amma sai ya zama na akasi ya zama na zai faɗi ƙarya zai kuma ƙaryata masu gaskiya to wannan a dukkan wani sashi na rayuwa an samu taɓarɓarewar wannan amana sai ya sa rayuwar ta zama da wahala a ko ina yanzu ka kalla a duniya cikin rayuwar cikin kunci ake yin cikin wahala ake yin saboda me saboda wannan amanar da aka aka yi watsi da ita aka kirke ta ya zama na kowa yana fargabar kowa kowa yana shayin kowa kowa bai yadda da kowa ba to matukar dai ba a dawo an rike amana da take mafi girma ba al'amanatul kubra sai amana da ke tsakanin dan adam da ubangijinsa to zai yi wahala kuma wata amana da take tsakanin dan adam da dan uwansa dan adam ta samu ta samu kubuta to shi yasa muke ganin irin halin da muke ciki a yanzu da irin wahalhalu da suke fuskantar mu da abubuwa da ake gani waɗanda suke bakantare suke wato dugun zuma wa mutum zuciya ba abin da yake kawo wannan sai watsi da amanar da take tsakanin mutum dan da da ubangijinsa da aka yi wanda wannan ya haifar da watsi da amana da take tsakanin wato da take tsakanin bawa da mawa Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci amanar Allah da manzansa kuma ku ci amanar da ke tsakaninku aka gabatar da amanar Allah da manzansa domin kiyaye ta shi zai sa mu kiyaye amanar da take tsakaninmu yayin da ya kasance amanar Allah da manzansa ba ta tsira ba to babu yadda za a amana da ke tsakaninmu ta tsira Allah ce ya fara da cewa ku kada ku ha'inci Allah da manzansa sai ku ha'inci amanar da take tsakaninku alhalin kuna sani wato da gangan sashin ku ya rika cutar da shashi sashin ku ya cin amana sashi Allah wata wataala ya kiyace mu sami kuma amin mai Allah ya saka alkhairi tambayar da farko a yau ta zo daga wani mai sauraron wanda yake cewa assalamu alaikum tambayar sai ta ce wanda yake jan'i na sallar asuba yake jan su ya kasance mazinaci kuma shi ya san cewar yana hakan amma sauran mutane ba su sani ba shi ko baya so ya tona masa asiri gashi babu inda zai je ya samu masallaci a kusa sai nan din shi ne ke tambayar shi malam zai iya bin sa ne ko kuwa zai daina bin sa ya rika yin tasa shi kadai to kamar da da aka sani shine sharaɗin liman ana so a samu mutum adali mutumin kirki a sa shi ya yi limanci in ya zama na wanda zai yi limanci ba na kirki ba ne to wanda sai idan ya fi karfin kowa kuma shine shugaba ko shine mai gurin ko shi ke da wuka da nama a gurin ba za a iya cire shi ba to kaga wannan zai iya limanci da fajiri ne limancin sa irin wannan yanayi kuma ba zai cutar da sallar waɗanda suke bin sa sallah ba domin fajircin sa da rashin gaskiyar sa da rashin tsoron Allah sa wanda ya takaita a kansa ne ba zai shafi masallata a bayan sa ba shi yasa malamai suka amince suka yadda suka ittifaki akan yin sallah a bayan shugabanni azzalimai wato wani shugaba ne azzalimi wanda yake cutar da al'umma yake cutar da jama'a da baya son gaskiya to ya zama shine kuma liman shi yake jan sallah ya halatta a bi shi sallah wasu daga cikin sahabbai Umar Abdullahi dan Umar sun yi sallah a bayan Hajjaj al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi wani shahararren uh, mai mulki da aka yi uh, a daular bani umayya uh, sun yi sallah a bayan shi wasu shi ne shugaba shi ke jin sallah haka ba su ƙi yin sallah a bayansa ba alhassan albasiri yana da cikin wanda suka yi sallah a bayansa yake cewa sallar muna gare mu fajircin sana kansa sauraka sallar mu ta mu ce wannan wannan muke da abinmu sannan fajircinsa wannan shi ya shafa bai shafe mu ba saboda haka idan ya kasance shi wannan liman da kake fada in har abin da kake fada hakan yake ba tsammani bane ko zato ko jita-jita ko mummunan zato idan har ya tabbata hakan ne ko shi watakila ya taba gaya maka kana da wani abin da yake mai karfi hujja mai karfi wanda kai kasanta kuma ba yadda za a yi mutane su gamsu da ita to in ba yadda za a cire shi kuma ba ka da wani guri da za ka yi sallah sai nan to ya halatta kai sallah anan sallar ka tayi sallar mamun da suka yi sallah a bayansa tayi amma idan ya kasance wani abu ne da za a iya cire shi kuma an tabbatar da abin da ake faɗa ɗin haka ne ba kawai zargi ba ne ko muna da zato an tabbatar cewa hakan ne to shi sai a cire shi a samu limami wanda yake na kwarai a saka amma idan babu hakan ba za ta samu ba to ya halatta a yi sallah a bayansa sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa malam yana da aboki amma kuma baban abokin nasa barawo ne shin ya halatta ya ci abinci a gidansu to idan abin da yake kawowa baya da sana'a sai sata sata ce sana'a sani baya da wata sana'a bashi yake ko na to bai halatta a ci abin da yake kawowa ba domin abin da yake kawowa ma'ana daga fashi yake kawo su idan ya kasance yana da sana'a sai dai a cikin sana'a sai yana haɗa rashin gaskiya yana cuta ko kuma abin da yake mai kyau to wani ya halatta don an ci abincin gidansa ko iyalansa sun ci ko wani ya ci amma idan kasancewa abin da yake ɗauke da shi ko yake kawowa haramun ne to haramun ne ka karbi abin da yake haram a gurin wanda kasancewa haramun ne yake kawowa to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa malam mutum ne ya fara kasuwanci da kuɗin haram bayan ya samu riba mai yawa sai ya cire adadin kudin haramun din ya bayar shin ya matsayin wannan dukiyar tasa to idan dukiya ce samu ta hanyar haram dukiyar haram iri biyu ce akwai dukiyar da take ta wani ce akwai dukiyar da take ba ta wani ba ce amma kuma hanyar da aka yi same ta haramun ne dukiyar wani a ce sata ya yi ko kwace ya yi ma wani fashi ya yi wa wani idan fara yi ma wani ya samu dukiya kaga wannan dukiyar akwai mai ita to wannan idan ya zai tuba shine sai ya mayarwa da wanda suka saci ya saci ya saci dukiya a gunsu mutukar ya san su suwaye eh, tubansa ba zai karbu ba sai ya mayar musu da dukiyar su tunda an san suwaye abin da masu dukiyar akwai dukiyar da take hanyar da aka bi aka same ta haramun ce misali mutum ne yake harka ta riba ko mutum ne yake sayar da giya ko mace ce take karuwanci tana samun kuɗi kaga duk wannan hanyar samun kuɗi hanya ce mai mummuna duk kuɗin da aka samu anan kuɗi ne na haramun amma kuma ba mai shi mace da ta yi karuwanci ta karɓi kuɗi wurin wasu mazaje masu masu abin nan fasikai to ba za a ce bayan ta tuba ta je ta nemi su biya su kuɗin su wannan ba su bai zan bai halatta ta karɓi wannan kuɗin nata ba saboda ka wannan kuɗi da ta samu babu mai shi tana iya kubuta daga wannan dukiya ta hanyar da ta dace shi ne ta hanyar ta bayar da shi a yi wasu ayyuka da shi na al'umma a yi a gina kwalbati a gyara titi a gyara asibiti wani abu ne da al'umma za ta amfana da shi to idan dukiyar da yake faɗa ta haramun da tuna bai faɗi wacce iri ba ce idan ta wasu ne to wajibi ne ya bayarwa da wannan masu dukiyar dukiyar su matukar ah, ya su idan kuma ah, ba ta wasu bace wata hanya ce ya bi wacce ba shari'a ba ta yadda ba ya tara kudin ta haka ta hanyar riba mai ko ta hanyar caca to wannan zai fitar da dukiyar kawai ya yi aikin alkhairi na jama'a da su hakanan waccan ta farko ita ma idan bai san masu dukiyar ba ita ma zai aikin jama'a da wannan dukiyar to sannan abin da ya hayayyafa wato ribar da ta haihu daga cikin wannan dukiyar a gurin wasu malamai suna cewa sai ya mai da uwar abin wato sai ya mai da ribar ga wannan mutum kamar misali kwace yayi ta wasu ne ya kwace to in ya tashi zai mai da ribar da abin da ya kwata wato asalin kudin zuwa ga wannan mutum wannan shine ra'ayin Hanabila wasu daga cikin malamai kamar Shafi'iyya kamar Maliki malamai Malikiya suna cewa in ya mai da kudin zuwa ga ya halatta ya ci ribar ribar ta halatta ta halatta gare shi tunda shi ne zamin da a ce kudin za su bace a hannunsa ai shi zai biya to kaga ya halatta ya ci ribar wato abinda wannan kudi ya haifa saboda haka idan muka ɗauki wannan ra'ayi na su waɗannan malamai za mu yi cewa dukiyar koda ta na wasu ne ya kwata ko irin mutanen da ake ba su ajiya an ba su ajiya kawai ya je ta harka da kudin kaga yi amfani da kudin wasu ba tare da izinin su ba to in iya mayar musu da kuɗin ya iya amfani da ribar ba tare da wannan ya zama haramun gare shi ba to sai wannan shi kuma yake malam menene matsayin maita a musulunci sannan kuma shin maitar ma gaskiya ce to maita tsafi ne a yadda abubuwansa suke matsafi ne saboda ka tsafi kuma haramun ne kafirci ne da mutum ya zama na hanyar da yake bi ya yi tsafin nan eh, hanya ce ta kafirci kafirci yake yi eh, subhanahu wa ta'ala yana cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr hakanan a cikin ayar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur sauraka sihiri kafirci ne eh, farkon ayar Allah subhanahu wata'ala yana magana akan yahudawa yace sun bi abin da shaidanu suke karantar da su a zamanin mulkin annabi suleiman na sihiri ce annabi suleiman bai kafirta ba sai dai shaidanu su suka kafirta yu'allimuna nasa sihir suna koya mutane tsafi kaga ashe koyar da tsafi kafirci ne aiki da tsafi kafirci ne hakanan ah, cikin ayar yake cewa wa ma ni min ahadin su wannan mala'iku ba sa koyar da wani tsafi hatta ya kula har sai sun ce inna ma nahnu fitnatun mu fa jarraba ce ta Allah fala takfur kada ka yadda ka kafirta mutum ya ce shi dai haka koya masa haka to ya yadda kenan ya kafirta wato shi ba zai iya tsallake wannan jaraba ba ka sihiri abin mai ta sihiri ce sihiri kuma kafirci ne ba ita ce kambun baka da ake faɗa ba kambun baka wannan ba shi da alaka da sihiri wani abu ne da Allah subhanahu wataala yake halitta tare da wasu mutane sun ga abu mai kyau na kirki suka yabe shi ba tare da sun sa Allah a ciki ba abin ya lalace mutane sun kasu biyu a irin wannan akwai wanda za su yi haka da gangan dan su yi cutar da wani wato sun san cewa suna da kambun baka za su ga abu don su cutar da mutum su yi masa wannan kambun baka din wato su yabi abin su kisa Allah a ciki don abin ya samu matsala akwai wanda kuma za su yi ba tare da sun san sun yi ba to kaga wannan ba su da laifi na farko suna da laifi na biyu ba su da laifi amma wannan abin shi bai da alaka da a sihiri daga shi ba sihiri ba abin ba maita ba ba shi ne baita ba maita sihiri ce abin nan tsafi ce mai matsafi ne saboda ka hukuncin sa hukuncin matsafi ne to sai wani ke cewa assalamu alaikum malam a addinance akwai hannun kananan yara kasar shekara bakwai su kwanta barci dab da sallar magariba ko kuma umarni a tashe su da zara an fara kiran sallar magarbar daga bacci da suka fara to gaskiya ban karanta wani abu ko ba zan iya tuna wani abu da ya shafi wannan ba gaskiya cewa yaro ba a ba a bar shi ya yi bacci daidai magarba ko a tashe shi watakila ko ana bukatar ci abinci ne kafin ya bacci amma dai abinda na sani shine ba a barin yara suna yawace yawace da gefen magarba domin a lokacin a shaidanu suna wawatsuwa suna barbazuwa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka in lokacin magaruba yayi ana so a rike yara kada ba suna yawo suna fita suna tsalle-tsalle a waje su tsamra a gida domin a wannan lokacin kamar da annabi ya ce fa inna shayatin tantashir a daidai lokacin shaidanu na warwatsuwa wannan na sani amma ban san maganar cewa bacci ba wannan kuma yake cewa assalamu alaikum malam wacce addu'a ce ake karantawa idan liman yana hudu ba ya duka ranar juma'a yana nufin tsakanin zama da abin nan mm. ba wata addu'a da wato keɓaɓɓiya da aka ce ita ce ake buƙatar mutum ya a lokacin kawai dai in kana da addu'a da za ka yi buƙatar kada kai ka san mece ce ka roƙi Allah a lokacin kawai amma ba wata kayyadajjiya addu'a ce aka ce ita za a yi ba sai tambayar ta gaba yake cewa malam ya ake gane wali kuma sannan yaya tafofinsa suke to alwali kalma alwali tana nufin masoyi wanda yake san Allah Allah yake san shi sai sifarsa kuma ta ce imani da tsoron Allah tsoron Allah shine kiyaye dokokinsa bin abinda wato aiki da abinda ya wajabta da barin abinda ya haramta ya hana hani na haramci to duk mutumin da zai zama mai imani ne kuma mai kiyaye dokokin Allah ne yayi abinda aka ce yayi na wajibi ya bar abinda aka ce ya bari na haramun to wannan yana da wilaya wato yana da kusanci ga Allah subhanahu wata'ala yana san Allah Allah yana san shi Allah subhanahu wata'ala ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun <clears throat> Allah ce tabbas waliyan Allah babu tsoro tare da su kuma babu bakin ciki tare da su sune ne waɗanda suka yi imani kuma suka kasance masu tsoron Allah kaga sai Allah ya sifanta su da cewa masu imani masu kiyaye dokokin Allah ya sifanta su da cewa su ne waliye ta haka muka tabbatar da cewa waɗannan sifofi biyu su ne waliye don haka duk wani mumini mai kiyaye dokokin Allah waliyi ne sai dai kawai walittakar tana fifita ta wani tafi wani gwargwadon imanin ka da kiyaye dokokin Allah ka gwargwadon irin yadda ka samu walittaka wanda ya fi kowa imani da tsoron Allah wanda ya fi kowa samun walittaka a gurin Allah sai mai biye masa sai mai biye masa har a zuwa ga mumini na ƙarshe wanda imaninsa da tsoron Allahnsa shine na ƙarshe babu ƙasa da wannan to shine waliyi na ƙarshe amma duk wani mai kiyaye dokokin Allah mai imani duk wani mumini mai kiyaye dokokin Allah to waliyin Allah ne yadda ita wannan ayata ta nuna amma kamar yadda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda abu huraira ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya rawaito shi daga Allah Allah yana cewa man adari waliya faqad azantu bil harb fala yazalu abdi yataqarrabu ilayya وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هزوى قرشان حديثا الله سبحانه وتعالى يكي تشوى وانا حديثي قدسي وانا دك ya cutar min da waliyina wato masoyina to na sanar da shi ya fito na fito mai kara da shi wato Allah yana masa kalubalen su su kara da Allah kaga wannan ba karamin wato tsoratarwa ba ce Allah ce ka fito ku yi fada da shi ku rukuma da shi sai Allah subhanahu wataala ya ce babu abin da na zai kusance da shi ba abin da na faralanta masa wato yayi abin da yake farin ne wato wani shine matakin mafi wato shine matakin mafi zama wajibi mutum ya kiyaye abin da yake wajibi a kansa da farko yayi abin da Allah ya wajabta masa ya kaucewa abin da Allah ya haramta masa wani shine matakin farko na samun walittaka to sai kuma mutum ya ci gaba akan wannan ya dora da nafilfilo wala ya abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil ba wani ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfilo hatta uhibbahu har sai na so shi to kaga wannan wani mataki ne saboda da wancan yayin da bawa kuma ya kasance bayan aikata farilla da barin haramun kuma ya zama yana aikata nafilfulu yana kiyamun laili yana azumin muka na nafilfulu yana yawan karatun alkur'ani abubuwan da basu zama wajibi a kansa ba yana yi to babu shakka wannan ya dauki ya kuma taka wani mataki babba Allah ya ce ba zai gushe ba yana ta yin wannan hatta uhibbahu har sai na so shi fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فلئن سألني أطينه ولئن استعاذني لأؤيذنه Allah ce bawa ba zai gushe ba yana kusanta ta yana neman kusanci da ni da na filfilu har sai na so shi to idan na so shi sai in zama jinsa da yake ji da shi in zama ganinsa da yake gani da shi in zama hannunsa da yake damka da shi in zama kafarsa da yake tafiya da ita abinda ake nufi da wannan idan bawa ya yawaita nafilfilu zai zama komai zai ji ba zai ji abinda Allah baya so shine kuntu sab'ahu allazi yasma'u bihi sai ya zama duk abinda zai ji zai kokarin ya ji abinda Allah yake so ne ba zai yadda da sai ya ji abinda Allah baya so ba haka nan wa basarahu allazi yusiru biha bihi zama ganinsa da nake nake gani da shi wato ya zama na babu abin da zai yadda ya gani sai abin da Allah ya yadda ya masa ya gani ko abin da Allah yake so ya gani in yayi zai samu lada in ya ganshi zai samu lada to zai nemi ya ga abin da Allah yake so ya gani ya koce abin da Allah ba so gani hakanan hannunsa ba zai sa ya taba ko ya dauki abin da Allah bai yarje masa ba zai dauki abin da Allah ya masa izini ya dauka ko wanda idan ya dauka zai samu lada hakanan kafarsa ba zai yadda ya tafi gurin da zai saba wa Allah da ita ba zai tafi gurin da zai samu yardar Allah da shi da wannan kafan ne to ne shine ma'anar hadisin ba wai zai zama Allah ba babu abinda bawa zai iya zama makhluki zai iya zama khaliq makhluki yana nan makhluki wato halittacce Allah kuma yana nan Allah shi yasa anan Allah subhanahu wata'ala yake magana akan bawansa akwai al akwai al al al al akwai al-abid akwai al-ma'bud akwai bawa sai wala ya zalo abdi bawa na ba zai gushe ba kaga shi yana nan a bawansa ba zai tashi ba ya zama wani abu wanda ba bawan Allah ba to wannan kaga mataki ne na babba na walittaka shine yake cewa wala in sa'alani la wutiyanna tabbas haqiqa in yaro in ya tabbe ni zan bashi wala in ista'azani la uizanna tabbas haqiqa wallahi in ya nemi tsari na zan tsare shi sauraka ya kai wani mataki da babu abin da zai roki Allah bai bashi ba babu abin da zai nemi tsarin Allah akan shi bai tsare shi ba ka kaga ashe walittaka din kuma bayan an same ta kuma tana hauhawa tana karuwa saboda haka duk wani mumini mai kiyaye dokokin Allah to yana da wani wani gwargwado nashi na walittaka wannan shi su waliyan Allah saboda haka duk annabawa waliyan Allah ne sahabbai abin manzanni waliyan Allah ne annaba waliyan Allah ne siddiqai waliyan Allah ne salihai waliyan Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waliyan Allah ne amma mun san cewa duka waɗannan akwai fifiko tsakanin su tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd saboda Allah ya fifita annaba a su wasu sun fi wasu manzanni sun fi annabawa cikin manzanni kuma ulul azmi minar rusul sun fi sauran manzannin sana a cikin waɗannan biyar ɗin ulul azmi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim su ne gaba su ne kowannen su khalilur rahman ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su gaba daya sana a cikin ah, siddiqai wala da sayyidina abubakar da siddiqiyarsa ta fita kowa ah, a cikin shuhada muna da shahidai shuhada ubadar sannan su ne sama da kowane shuhada da aka yi sannan hamza shi ne kuma da shuhada wanda shi ya shahada a yakin uhud sauraka kowanne kowanne aji na waliyai to akwai waɗanda suke sama akwai wanda suke tsaki akwai wanda suke ƙasa kamar yadda aka san shukan su muminai gaba ɗaya wasu sun fi wasu wali kullun darajatu mai ma'amilu kowa na da matakinsa daga aikin da yayi wannan shine abin da ake nufi ba wani abu bane baya ga wannan ta sai tambaya ta gaba take ce malam wanda janaba ta same shi sau biyu wato ta farko ta same shi kafin ya yi tsarki kuma ta sake samun sa malam mutum zai yi wanka sau biyu ne ko kuwa a in yi sau ɗaya ishe shi ba sai ya haɗa biyu ba idan ya yi sau ɗaya shi ke ya ɗauke masa wannan janaba insha Allah wanda kuma yake cewa a cikin sabon mazan Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya suwa ne ne marubuta hadisi sannan kuma suwa ne ne waɗanda suka fi shahara wajen rubuta hadisin to waɗanda suka rubuta hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin sahabbai akwai abdullahi ibn amr ibn al-as akwai jabir ibn abdullah akwai abdullahi abu ubada ibn sabit sa'ad ibn ubada afwan akwai sa'ad ibn ubada waɗanda suna daga cikin waɗanda suka rubuta hadisi sayyidina abubakar ya rubuta sayyidina ali yana da wata sahifa wata takarda ce ita ma tana kunshe da wasu hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama sai na abubakar yana da abin da yake rubuce a wajensa na wato kashe-kashen zakka ko kuma hukunce-hukuncen zakka to duk waɗannan ya tabbata sahabbai ne wanda suna da suna da rubutu amma wanda ya fi su rubutu a ciki shine shine eh, Abdullah ibn Amr ibn al-As shine yake rubuta komai da ya ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa sallama har ma akwai lokacin da wasu daga cikin ƙurashawa da ba musulmi suke cewa ya kake rubuta komai da kaji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa yana fushi wani lokaci wani lokaci kuma ya yarda yana cikin fara'a ba ka kana iya rubuta wani abin da ya faɗe shi ne a cikin fushi ko ya faɗe shi a cikin raha da kuma ka ɗauka gaskiya ne ka rubuta ya je ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rubuta komai duk wani abin ba abin da yake fitowa daga bakin nan na sai gaskiya saura ka ya ci gaba da rubutawa abin nan da ya rubuta shi ake kira a sahifatu sadiqa ana kiran wannan rubutu nashi a sadiqa shine yawanci ake ruwaito shi ta hanyar amur ibn Shu'aib an abiyu an jaddihi jaddihi din ne abdullahi ibn amur ibn Jabir ya rubuta mansa na wato tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam hajji tun daga fitarsa da duk abin da yi a hanya har zuwa lokacin isarsa Makka da abin da ya yi lokacin da ya fita madina amma abin nan ya fita mina daga mina ya tafi arfa daga arfa ya dawo muzdalifa daga muzdalifa ya dawo mina ya jifa daga nan ya dawo makka har dawo wasa madina jabir ya rubuta wannan gaba daya kuma yana karantar da mutane a wannan dusan da suka nema sauka ce man saku jabir sauka waɗannan duk suna daga cikin sahabbai da suka rubutu amma wanda kowa rubutu a cikinsu shine abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala to sai sakon baban aiman yake cewa assalamu alaikum malam da Allah ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kitso a kansa kuma ina ga ingancin wannan maganar eh magana ce ingantacciya annabi sallallahu alaihi wasallama yawan lokaci yakan yi yakan kitse kansa akwai hadisi a cikin eh, jami'ar tirmidhi da sunan tirmidhi shama'il da shama'il na tirmidhi hadisin anas cewa annabi sallallahu alaihi wasallama قدم مكة قدمة وعلى رأسه ثلاث غدائر يا zo مكة يا kitse واتو يا yi kitso uku ya haɗe gashinsa ya yi musu wato kitso guda uku a kansa sauraka annabi yana yi kuma yake cewa mala ina hukuncin mutumin da yake ciyar da kannansa da kudin ruwa na banki tare da ɗinka musu tara duk da wannan kudi daga nuruddin ɗan gata to bari in kara bayani akan wacce tambaya ta farko a watakila wannan wani ya yi amfani da wannan ya rika kitso irin wanda yanzu a zamanance ake yi akwai bambanci a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama laraba suna barin gashi sosai annabi sallallahu alaihi wasallama da gashi har wanda yake zubo masa hakka fadarsa yana da gashi da yake zubo masa hakka fadarsa har ya rufe masa kunnensa so annabi sallallahu alaihi yana da gashi laraba su kan bar gashi wannan gashi wani lokaci sukan bukaci su su tattare shi baya daga cikin abin da zai zama ya ja hankali ko a ga ya saba wa al'ada ko ko wani abu a ce wani abu ne da wasu marasa mutunci suke yi saboda ka al'ada ce ta larabawa sannan kuma wani abu ne da ba ya takaita ne akan wasu marasa mutunci ba ko wasu wanda suke da wasu halayya marasa kyau a cikin al'umma sabanin yanzu na farko dai dan hausawa ko bahaushe ko dan abin nan bakar fata ba al'adar su ce ta rasu ma har ta kai ma matakin da zai mata kitso ballantana ma kuma har in ya rasa su mai zai samu wasu abubuwa ya hada da su masa ya kitso wannan wani abu ne da ba al'adarsa ba bare ya ce al'adarsa ce tun farko haka sannan na biyu a ko da ma ya kasance akwai wani bangare na al'adarsa a ciki an wayi gari kusan waɗanda suke yin wannan wasu ne a cikin al'umma waɗanda suke da wasu halaye marasa kyau da al'umma take Allah wa da da shi saboda kwaikwayon wannan kwaikwayon wannan al'umma ce kwaikwayon wannan marasa halaye ne musamman ma dan Afirka musulmi ya san cewa ba al'adar da musulmi ba ce yayi ya tare gizo har ya kitso a kansa al'ada ce ta waɗanda ba musulunci tare da su ba addinin musulunci tare da su ba su san musulunci ba su suke irin wannan mashaya giya mashaya burkutu su suke wannan ɗabi'ar don haka kabar taka ka je ka ɗauki tasu to babu shakka ka shiga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda duk ya koyi wasu mutane a ɗabi'unsu to shi ma ya zama cikin su saboda ka zama cikin waɗanda Allah subhanahu wataala wato waɗanda ba su da imani da Allah ba su da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ɗabi'unsu sun yi sha bamban sun yi hannu riga da dabi'unka saboda ba ba zai taba zama halal ba mutum ya yi hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kitso uku a kansa saboda ka shi ma bare ya kitsa kansa ya fito cikin al'umma babu shakka wanda duk wannan ya yi mummunar fahimta kuma sannan ya shiga karkashin hadisin da muka karanta na annabi sallallahu alaihi wasallam tashabbaha bi qawmi fa yana kwaikwayon wasu ne ba yana kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai tambayar da aka yi waje take cewar eh, hukuncin wanda yake ciyar da a akallansa da kudin ruwa na banki tare da ɗinka musu sutura da duka wannan kudin to mutumin da yake da iyali a ƙarƙashinsa kuma yana da kudi na haram to ya kasance kudinsa ko dai ya in ya gaure da halal da haram ne wannan dama ba matsala dan kudinsa ya gaure da halal da haram za a iya cin kudinsa za a iya amfani da kudinsa idan ya zama zallar kudin haram ne mutum ne yake sata ko ku a'a shi watakila ma ya gaya musu kamar wanda da zai ce masa ai da interest din da nake samu a banki shine nake muku dinki shi nake biya muku kudin makaranta shi nake suka muku abinci ku ci to kaga wanda ya bayyana musu cewa haramun din yake amfani da su to anan game da yara kanana ko yaran da suke makaranta ba su fara tsayawa da kafafuwansu ba ko mace da take gidan mijinta shi yake ci da ita yake sha da ita ba zuwa take tana wa kanta ci da sha ba wannan babu su ya halatta gare su su don sun ci wannan ko sun amfani da dukiyarsa wajen karatu da biyan kudin makaranta da littafai da sauransu har zuwa lokacin da za su iya tsayawa da kafafuwansu idan yaro ne lokacin da zai gama makarantarsa lokacin da zai samu aikin yi ko ma yana karatun ne in ya samu abin yi to zai iya barin abinda ubansa yake bashi na haramun to wannan wajibi ne haka wajibinsa ne ya bar abin da yake samu daga ubansa na haram matukar dai Allah ya bude masa wata hanya ya samu aiki ko yana karatu ko ba ka gama karatu ya samu aiki yana tsaye da kafafuwansa to bai halatta ya ci gaba karba abinda ya san cewa haramun din ne ba daga babansa amma waɗanda suke ƙanana da waɗanda suke wanda yake kamar wato gajiyayye ne ko saboda ba zai iya fita ya samu ba saboda na kasa misali yana da kasa ba zai iya komai ba ko macen da suke ƙarshen miji ko 'ya'ya mata to wannan babu laifi don sun karɓi wannan amma shi laifinsa yana nan wuyansa shi bai kubutar da kansa ba daga wannan ribar yayin da uba ya ɗauki interest na banki ya ciyar da 'ya'yansa to ya yi amfani da kuɗin riba kuma yana a matsayin mai riba ba wai ya wanki kansa ya kuɗi in zai kwashe interest ne ya ba mu wani can ba wai abin da yake wajibin sa ya soke da shi ba in ya amfana da shi shi to abu shakka wannan yana cikin wanda suka ci riba saboda haka kuma da za a yi maciya riba shi ma za a yi masa ita na'am kuma lallai saka da alkari masu raro duka duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku iya aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambobin wayar da aka saba na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahama a yahoo.com da shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani marijan lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da kenan kano wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambaye naku mustapha bin adam tare da bashir da tsungugu su ne su tattara mana sautin akan na'ura ana tsaye da sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mustapha